ta kamar shekara 230 yanzu da yinta eh da yinta so kana nufin dai turawa kenan suka yi wannan eh turawa suka gina ta ba ta inda za shigo kuza cikin jos sai ta nan gada to labai ina ganin masu kallon mu za su san menene ake nufi ka san wani su ba su san menene kuza ko kuma ya menene amfanin shi kuza din nan ake kuza ita ce wayansu ma'adinai ne a cikin ƙasa ake tono su kamar duwatsu sai a narka shi a yi su karafuna da su ita ce kuza kuza eh. so shine sai ta nan ne kuma za da shi ba wani hanya da za a bi sai wannan eh a da ba wata hanya sai nan gurin ba wata hanya ba abin sabuwar titin can ta nan za a shigo da su don an ci kuza a nan ba kaɗan ba akwai ƙauyuka da yawa nan gurin da aka ci kuza kuma ta nan ne shigowa a kai su cikin gari tura sai su ɗauka su tafi da shi. Na ji ka kira ta langa-langa. Eh. To me yasa ke kiran ta langa-langa? Abin da yasa aka sa langa-langa, langa-langa gada in ka hauta tana rawa kamar langa-langa. kuma wayoyin da aka kebul da aka sa sun nan kana tafiya akan gadon za ka ganta tana kaduwa kamar langa-langa shi yasa aka sa mata langa-langa ba wani komi wallahi wallahi tallahi ba komi saboda karafunan da aka yi amfani da su a yanzu dai ba za ka samu irin su ba kaga kamar wannan rodin eh ko kuma kebul wallahi tallahi sai ka jima baka samu irin wa'annan yanzu ba ta dace yanda take nan ta yi shekara 230 ba karamin abu ba ne to in ba garin jos ba dai ba inda ake da wani gada da ake ce mishi langa-langa eh gaskiya tsakanin da allah kan ba ban tsamani akwai wani guri da ake kiranta langa-langa eh, gadan langa-langa ba assalamu alaikum jama'a masu kallon mu muna muku fatan alheri yau gashi allah ya kawo wani guri mai ban mamaki watakila wani ya ji labarin wannan guri watakila wani ya taba gani wani kuma bai taba jin labarin shi ba a garin jos yau dai gamu a garin jos wannan guri sunan shi langa langa langa ko da ke da wasu sun yi waka kan wai langa langa sun wannan gadon waka amma yau gashi Allah ya sa mu da kanmu mun tashi mun je mun ɗako muku wannan gada na langa langa kowa da ya gana kansa da gani da an san ne kokari <laughs> zuwa nan don ba kowa ne zai iya zuwa nan ba